مجيدا ومنه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da girma da ɗaukaka da kowa mai komai wanda cikin ne ya hasara da ikonsa da ya da haɗuwa a wannan masallaci a daidai wannan lokaci domin gabatar da jeron gero yan nan karatu suka karo na biyar kenan a yau ko a wannan lokaci din muna roƙon matuƙar muhimmanci saninsa da kuma kula da ita da yawa in kana tattauna da mutane za ka ji irin matsalolin da ake samu a yau game da abin da ya shafi tsakanin 'yan kasuwa na abin da ya shafi wannan matsala ta amana wanda irin da da malam ya yi mana karatu duk falla falla sanka sanka allah maɗaukakin sarki ya ba mu iko amfanuwa da yin aiki da abin da muka ji ba bayani mai tsawon ba muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kara ma rayuwar ma da albarka ya kuma mai da shi gida a cikin iyalansa lafiya ya kuma sanya albarka a suriyarsa da sauran inuwa malamai da kuma sauran abokan tafiyarsa gaba daya yan uwa da suka yi wannan shiri din wannan gidauniya ta Windows ah, Foundation da ke wannan ah, gari din da suka yi wannan tsari Allah ya saka musu da alkhairi da gurbi yan uwa duka da waɗanda suka ba da gudunmawa ko da shawari ko na kai komo Allah madaukakin sarki ya saka mu kowa da alkhairi ah, Allah subhanahu wa ta'ala ya hada mu a cikin addinin firdausi subhanahu wa an rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa jazakallahu khairan na gaba shine Dr. Umar Faruk Abdullah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 most of them. alaikum har zuwa ran da zan kai kuma da Allah ya saka da kai wani da Allah ya wasa da lafiya wani kuma suka zo suka sauraro kuma Allah ta ya kara gabatar da masoyinmu kuma dattijo wanda kullum muke tare da shi a irin wannan aiki na alkhairi bai taba ƙasa a gwiwa ba da kuma ba mu shawarwari da ƙarfafa mana gwiwa shine alhaji sani mustapha basket sarkin gabas mai tuta shi ma zai faɗi kalma ɗaya kalma biyu insha Allah mu ne amfani Thank you.

amin waje za ka lawo khaira sannan za mu kara neman alfarman babanmu kamar yadda yi mana jiya ya faɗa mana yan kalmomi na iyaye dangane da wannan taron da kuma mabu'in da aka yi magana a kansa a yanzu shine alhaji abu mumin inagi ko ma grand na niger state wanda shi ma ɗaya ne daga cikin members na board of trustees na wannan gidauniya ta firdaus trust foundation kamar da ya faɗa shekaran jiya kuma rukuni daga cikin rukunan wannan gidauniya wanda a kullum muke tare da shi kuma yake ba karfafa mana gwiwa domin wannan aikin muna fatan ubangi tabaraka wa ta'ala ya kara masa lafiya da nisan kwana ya sanya albarka a cikin rayuwa ubangi tabaraka wa ta'ala ya mana tarayya da shi a cikin wannan aikin nana karmakallah bismillah عليكم ورحمة الله الحمد لله abubakar saka maka da kara maka lafiya allah ya jagorce ka kullum allah kuma ya kara taimaka cikin rayuwa allah iyayenka ya saka musu da ya ji gafarta Allah ya sa aljanna ya zama kogon su malam zuriyar da yadda Allah ya albarkace ka muna roƙon Allah ya albarkace zuriyar ka Allah ya sa ilimi ba bai zai kafu ba bai zai karfafa ba sai da ilimi don haka duk wani mu'amalar da za mu sa a gaba a wannan rayuwa ba mu hana ba a amma kada ku bar ilimi ilimi a baya tsaya da gaskiya. karama ka ni ban da ilimi amma ina son ba kuma ku kasance ina za ku samu albarkan rayuwa ko ba ka da shi in kana kusanta da su kana sauraron su kana girmama su za ka yi ba tare da neman ilimi ba addini nan bai karbi jahanci. zai ja kwanan malamai ga baki daya kuma ga doma da na zaria abba ah. kullum suna hidima da mu kai suna da yawa da ah. limamin boso ah. shi ma kullum zai yi da kutuba masu kyau malamai suna kokari da mu mu kasance tare da su mu kai su addu'a Allah ya kwana su. Amin. domin in ba su ba in ba don su ba ba za su samu wani lafiya malamai da suke rike da duniya suke sa mu samu zaman lafiya bi kokarin mu ta girmama su mu ta kusanci da su don mu samu abin da za mu samu na albarka Amin. Allah ya sa albarka cikin rayuwa amin Alhaji Aminu Ina da yana boyewa Allahu akbar na ya sayi haka ba su ba su da yawa yan kasuwa manya-manya wannan addini Allah ya saka muku da amin Allah ya kara albarka a cikin rayuwa amin muna yi muku godiya matukar godiya muna alfahari da ku idan arziki zai zama irin naku ai a arziki ya zama abin madanka hmm. alhamdulillah Allah ya sa ni ma in samu ita koyi da ku eh, Allah ya samu ita koyi da irin wadannan mutane amin aqulu qawli hada astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu Wa'alaikun salam wa rahmatullahi wa jazakallahu khairan. Amin. Jama'a kai sai za mu tafi zuwa ga tambayoyin mu akar makalla. <laughs> Tambaya a nan wani ba Allah yana cewa Fulani masu kiwo a daji idan lokacin sallah ya yi kuma ga gonan mutane idan ya ce zai yi sallah shanu za su shiga gonan. To wai zai bar shanun ne idan ya koma gida ya haɗa su to wai zai bar sallan ne idan ya koma gida ya haɗa su ko ya zai yi. الله والصلاة والسلام على ita dai sallah tana gaba da kiwo to da ka wajibin ka dai ka tsara yadda kiwonka bai zai shiga sallan ka ba ko dai lokacin sallan in yayi ka nemi wani ya tsare maka kai kai sallah shi ma ya je sallah misali a ce ko biyu ne kuke kiwo ko ko uku ko da kuna watsi amma in la'azahar ta yi akwai inda kuke haɗuwa idan asar ta yi akwai inda kuke haɗuwa ɗaya sai ya tsare ɗaya ya yi sallah in ɗayan kuma ya sallah sai ya zo ya tsare wancan ya yi ko kuma ya zama daga gida za a turo maka wani wanda zai tsare ba ko akwai wani fili inda za ka iya saki shanun har kai sallah ba su shiga gonan wani ba dole a samu wani amma ba za a ce ka bar sallah sai ka koma gida ka hada ko kuma ka bar shanu su je su shiga gonakin mutane saboda kai kana sallah wannan ba zai yi ba wajibin ka ne ka yi sallah kuma wajibin ka ne ka tsare dukiyan al'umma mana kar ka je ka barnata dukiyan al'umma wannan haramun ne Allah ba zai yafe maka wannan ba zai yafe maka wannan ba sai sun yafe maka mun ba uzuri ba ne ka ce wai sallah ne ke yi shanu na suka shiga gonan wani ba baka da uzuri a wajen Allah hmm. dole ka ɗauki matakin da za ka yi sallah ba su shiga gonan wani ba na'am jazakallahu khair wannan mai tambaya na cewa assalamu alaikum warahmatullah Allah shi haka wa da alkhairi ya kuma kara daukaka da nisan kwana tambaya ta shine menene hukuncin dillali a musulunci sai ya sa agent a bracket sannan ya ce wanda shine aikinsa kawai ya nema maka gida fili mota da makamancinsu ko mai siya ko mai siyarwa dillanci halal ne a musulunci kuma ya halatta ka bashi dada domin shi yana taimakon mai sai yana taimakon mai sai ba kuma ce aiki yake ko mai sai don yana neman masa kayan siya aiki wa mai sai yake wa mai sayarwa don yana neman masa kwastoman da zai siya sannan har ma yanzu ya sasanta a tsakanin su wannan ɗawainiyar da yake yin ya cancanci a biya shi saboda haka halal ne aiki ejenci ejensi sannan kuma ladan da aka bashi halal ne amma shi ma ya kiyaye amana kar ya sa kar ya haɗinci irin yadda waɗansu suke je a haɗa baki da mai saye don a cuci mai sayarwa wa da baki da mai sayarwa don a cuci mai saye duka wannan a kiyaye wannan inda ya kiyaye wannan dokokin halal da ke ci jazakallahu khaira wani na cewa Allah ya saka malam da alkhairi tambaya da shi ne menene hukuncin ina sai da data sai kwastoma ya ce in tura mai data kuma ban da shi a lokacin sai na tura lambar gurin wanda nake sara wanda nake sari da shi kuma ban biya ba ni kuma in biya shi daga baya idan kwastoma ya biya ni idan kuma bai biya ba ni nake ɗaukan hasara to ce mun yi bayani ba ka sai da abin da baka mallaka ba da aka wannan datan baka mallake ta ba za ka ka sai da ita kawai ba ni da shi sai ka tura masa nan ban wancan ya sayar masa ko ka karɓi kuɗin ka tura wanda zai tura masa kaga ka sayar masa kenan ko kuma ka sai datan kai da kuɗin ka sannan sai ka sayar masa ka tura masa amma ba ka sai da abin da ba da ka bane na da za ka zama kai mala yace assalamu alaikum malam dan Allah me hukuncin sai da kayan bilicin baya halatta na'am bilicin eh, canja halittan Allah ne haramun ne ko mutum ya canja halittan Allah yana daga cikin matan da Allah ta'ala ya tsine wa kuma Allah ya tsine musu al-mughayyirat li khalqillah wanda suke canja halittan Allah duk wanda ta yi bilicin ko ya yi bilicin yana baki ya koma fari ya aikata haramun ko sai da wannan kayayyakin kuma haramun ne saboda sai da su ne yake jawo a aikata wannan haramun ne saboda ka duk abin da yake haramun ne a yi amfani da shi to bai halatta ka kuma ka sai da wannan abun ba shi yasa aka haramta sai da giya aka haramta sai da gunki aka haramta sai da abin nan kare aka haramta sai da mushi duk da mun yi bayanin sa da sai da najasa da sauran saboda baya halatta ya amfani da jazakallahu khairan wanda yace malam me hukuncin fili aka bani a miliyan daya ban biya ba sai na sai da shi miliyan daya da rabi sai saura eh, sai na cire ɗari biyar na bashi miliyan daya idan mai filin ya riga ya maka har ka karbi fili mana ka takardu an yi ajiyar ko baka biya ba ya halatta ka sayar don ana sai da ka bashi kuma sai da shi to da ka hajji har ciniki ya kullu kuma an baka takardun gida an yi agreement miliyon ɗaya akan za ka kawo masa kuɗi sai ka je ka sayarwa wani miliyon ɗaya da ɗari biyar ka cire ɗari biyar ne ka ba shi miliyon ɗaya amma ka yi ciniki ba ka karɓi fili ba ba za ka je ka sayar ba domin ba ka biya ba ba ba riga an baka takardu ba sai an baka takardu shi ne ka karɓa amma kawai daga yi ciniki ka kuma ka je ka sayar wannan neman rikici ne kawai shi ma yanzu labari ba ka baka takardu ba sai je sayarwa wancan wanda ya sayar jazakallahu khairan wannan yace malam hadisin da ka karanto na cewa mutane biyun da suka yi cinikayya da juna suna da damar warware wannan kasuwanci matukar ba su rabu ba to malam menene rabuwa a wannan halin rashin karban kuɗin tukuna ko kuma rashin biyan ko kuma rashin barin bigiran kasuwancin wacce amsa da na ba dalilin ta mun karanta jiya hadisin manzo sa ke cewa zai tare ta shay'an fala tabi'u ta tafadi da in ka sai da abokar ka sai da in ka sai abokar ka sai sai ka karba muka ce karban filaye da shaguna da gidaje shine karban takardu da hadisi su ba daukar su za ka yi a miƙa maka ba sauran kayayyaki ne sai a miƙa maka ko kawo wakilin ka karba wannan mai tambaya abin da yake son ya kawo mana wata matsala ne yake son ya kawo wannan ni ban tono ta ba a lokacin da na yi magana akan hijabu majalis yana nuna yana karatu na yi muku bayanin cewa idan mutum ya sayar maka da kaya ko ka sayar masa matikar kuna wuri kana iya cewa ka fasa ko kai mai sai ko mai sayarwa amma idan ya fita suka rabu ko mai sai ya fita ko mai sayarwa ya bar wajen kuka ce ciniki ya wata ba to da ga ce a fasa sai in kaga dama to shi kuma yana tambayar to menene rabuwan saboda a mazhaban malikiya sun ce babu khiyarul majalis oh. su rabuwan sun ce rabuwa ne na baki wato in ka ce na sayar maka na siya to shikenan ba wanda ya sai fasa ciniki ko da ba kuri da gangan jikin ku ba ke oh. yasa su a mazaman su babu khiyarul majalis sai wai kana da zafi in ba rabuwa babu amma mun rija da wancan fahimtar ne shi yasa ban kawo wannan ba ma don kare da kita ka oh. akwai karatun da ya gaza ga cewa malamai sun yi sabani wannan ya ce kaza sai ka bar wani abu nan no karfe <laughs> ingantaccen kawai no me dalilin da yake nuna wannan na masaba malikiyar ba shi ne fi inganci ba saboda su sun ce ruwa ne na lafazi ba na jiki ba to sai muka samu hadisi ingantacce yana cewa albayi ani bil khiyari ma la yatafarraqa bi abdanihima no masu sai suna da zaɓi su warware masu kan basu su rabu da jikinsu ba da kuma ka ce da maganar kaga hadisin koro koro ya ce da jiki sannan abu na biyu abdullahi bin umar ina katon Abdullahi bin Umar yana cin wanda suka ruwato wannan hadisi sai zama da idan ya yi ciniki da kai a jirgin ruwa kuna ƙasa kuka gama ciniki ya fada sai ya haura sama don karkace karkace amma haka kai mai ji hadisi amma wannan abun da ya yi ma bai halatta ba saboda akwai hadisi da ya ce wala yufariquhu khashiyata an yastaqila kar kai maza maza ka rabu da shi wajen tsoron kar ya fasa shi ma bai halatta ba amma me yasa Allah ya wani haka bai san da wannan hadisi ba wurin da malamai suka ba shi ko da haka na baka amsan ka wancan fahimtar cewa a rabu da baki kawai hadisin kansa yana warware wannan fahimtar a rabu da ciki ake nufi in a rabu da ciki shine baka da zaki na'am jazakallahu khairan wanda sannan yace kuma shin akwai zakka a cikin kuɗin da ake jujjuyawa a cikin kasuwanci kuma za a yi la'akari da nisabi da kuma shekara to in ba ya zakka a cikin su ba a waye ne za a yi oh. a ga wannan tambaya ni na gaba ita ya kamata ya kamata a ce kudin da ba a juya su suna ajiye akwai zakka a cikin su amma kudin da ake juya kuma ka ce ba zakka to me za a cire zakka kenan ai ko ya kama juya kudin sa don kar ya cire zakka da haka kudi ana cire musu zakka sawa'un ana juya su ko ba a juya ko juya su da don karanta hadisi in kana da dukiya mara kai kasuwanci da shi ka tsaka a ne sai baka yi ba ma tsaka tana nan mara kai ka ajiye kuɗi ko ba ka a sun in kuɗi ne to kullum shekara sai ka cire musu zakka duk shekara to ballanta na kuma in kana juya su mai juya kuɗi ka yi har kayan da yake siyarwa ma sai ya masa kima ya masa kima nawa din nan sai da shi nawa dan sai da shi nawa ne farashin sa sai ya hada lissafi ya dauka kaman kuɗi ne sai ya hada da kuɗin da gyaran sai ya cire zakka ko da haka wannan shi ne ma asalin mai cire zakka na'am Da jazakallahu khairan wannan yace malam ya kai magana akan mutum baya siyar da abin da bai mallake shi ba kuma ko da ya mallaka ma ba zai siyar da shi ba har sai ya karba to yanzu mutum na iya sayan kaya daga wani gari bayan ya biya kuɗin kuma sai ya kulla ciniki da wani da nufin wanda ya sayi kayan a wurin shi idan ya je saka mai a mota ya ware waɗancan kayan da ya cinikinsu ya sanya masa su a motan wani garin da ma a an tambayar da kai tana warware karatun da kai kafai ce. mun ce in ka siya ba za ka sayar ba sai ka karba ko wakilin ka ya karba mun ka hadisi abdullahi bin umar ya sayi mai shikenan bayan ya siya bai karba ba sai wani ya zai ba shi riba mai yawa har yariya zai bugi hannu zai taɓa hannunsa haka don ya karɓi kuɗi ma'ana ya ce ciniki ya yi sai ji an ja hannunsa sai zoya sai ga zai dubinu sabin ne sahabin manzalar sa sai ce karka sayar masa kori ban nan zai ba saboda na ji manzon Allah sa sama yana cewa baya halatta dan kasuwa ya sayi abu sannan ya sai da shi har sai ya karɓe shi ko da kai baka karɓa ba za ka saya abu ko ka karɓa ko wakilin kai zai karɓa Ko ce a kai maka tasha wanda ɗan kamishin shine ne ka ya karba za ka iya sayarwa a tasha amma kafin ka karba daga wajen wanda ka saya wannan ba za ka sayar ba doka ce ba za su sama ya ba na jazakallahu khairan wanda yace tambaya na anan malam mutum da yake siyar da kaya ta online sai wani ya yi odari yana ba da kuɗi kaɗan kaɗan sai wani ya zo ya ce yana son kayan kuma shi ba ɗan nan ba ne sai na ɗauki kayan wannan wanda ya fara biyan kuɗi na siyar shin malam a nan ina da laifi da na yi haka babban laifi ma no babba ai wanda ya sai kayan kare kaya siya no saboda haka rike kayan nan da ka yi ka rike shi kamar jiki cewa sai an gama biyan kuɗin ka kafin ka bada kaya wannan kana da wannan daman kaya kamar jiki na a hannunka amma ba wai na kamar to tunda ma na kamar ne kaya, wani me yasa za je ka sai da kayan wani ba za ka sai da kayan da ba ka ba sai da izinin mai kayan ko da haka ko bai gama biyan ka ba wannan kayan na ne idan ka sai da shi kayan ka ta haram sai dai in za ka gaya masa ka ce to zan ɗauki aro kayan kan nan zan ba wa wani zan biya ka wannan ya kafa ɗaya ka da izinin sa shi kenan amma ba ka sai masa kayan nawa yawan yanzu ya baka kuɗi ya ce ina kayan sai ka ce ba ku ai ka cutar da shi sai ka je ka nemo na'am jazakallahu khairan tambayar sa ta biye ce ta ah, shine mutum da yake yake tsarin kaya wuri na sai yake son na rinka bashi kamar yadda ake bani amma ba zai biya kuɗin mota ba zai biya kuɗin mota ba sai idan zan ɗauko kaya sai na haɗa masa a cikin nawa shin malam ya halatta na sa riba kuma na nuna masa haka nake saya a can saboda baya biyan kuɗin mota na a siyo a bashi da sayar yanzu kai ba za ka iya ba ba an ka amsa wannan tambayar ba ai kaga ki ne shi ma sani kai ka sa riban ka a ciki amma ko ba za ka gaya masa ka sa misali yanzu ka ne ana sai da shi dubu goma goma sai ka sayar masa dubu goma ko sai ya ce to shi bai biya kuɗin dako ba kai ne za ka biya kuɗin dako a kai kaya shi ke nan kai kuma sai ka ƙara wannan abun nan ɗin wannan kuɗin saboda haka sai ka ƙara wannan kuɗin bayan ka sayar masa sai ka ƙara a matsayin cewa wato kamar ka fidda kuɗin abun nan ɗinka kuɗin ne za a ce kuɗin dakon kenan kaga akwai ha'inci a ciki amma yin tun farko dama cinikin da za ku yi ciniki ne ba ku shirya ba amma sharaɗin cewa idan za su yi kawo yi kani ina son kani ga kai ni kaya na gida ko shago na je eh mun yi wannan wannan abin nan ne eh da ko shekaran jiya na manta to saboda haka wannan kuma ba kai ya je maka riba ba yadda kai sai ka sai da kayan ka matsayin riba ka ci yanzu idan ka siyo kaya daga Kano dole za ka yi lissafin nawa kuɗin mota nawa yan dago sai ka yi dibai bai akan kayan kaga kai yadda in dubu goma ka sai kayan nan in ka kashe masa dubu ɗaya to kai dubu sha ɗaya za ka ce yake a wajen ka kaga wannan in kai irin wannan shi kenan sai ka kai mutum kaya amma in ba haka ba ba za ka nuna masa kai ba ka ɗora kuɗi ba kuma alhalin ka dora to kaga wannan ha'inci zai iya shigowa kuma da zai san cewa ka dora wannan kuɗin kaga da bai ji daɗi ba tunda ka saba sharaɗinsa ga abun da ya gaya maka ina fata muna fahimta kawai kasuwanci abu ne a bejeje ne ake yin sani bai zai yiwu in sayar maka kayan nan in biya maka kuɗin a wannan farashin in biya maka kuɗin da kwansa ba ko in ɗauko maka shi ba shikenan in ka yadda to in maka yadda ba shikenan in kuma haka kake so to idan zan ka ƙara maka farashin baya sai ku ya haka sai ka ƙara maka? ina fata bai tinda ka za ka khairan wanda ya ce Allah ya ƙara mana lafiya mutum ne yake tare da mai gidansa sama da shekaru goma zuwa sha biyar sai mai gidan nashi ya kore shi saboda tuhuman bacewar wasu kuɗi kuma ba gaskiya ba ne yaya hukuncin haka wato na yi bayani akan irin cin amana da yaran gida su mai ko iyayen gidansu wata randa ne wannan magana. wani karatu na manta wani karatu ne da ya fito so ne sai to ko masu iyayen gidan ma fa ma fa suna cin amanan yara malam ba kai magana a kan ma to idan har ka zauna da yaro yi maka wahala yi maka wahala maimakon ka sallame shi wai ba ka son ka sallame shi sai ka tsora masa sata cewa ya ya ɗebi wasu kuɗaɗe wannan ba daidai ba ne idan ya riga ya yi sata wannan kana da hujja ya yi sata wannan shi ne yake da matsala kuma wannan satan ba abin da za ta masa ba ta sa ya arziki ba amma ka kawai ka yi lissafin ka ga babu ba ka da wani hujja sai kuma ka zo ka ce wa yaron ka yayi maka sata sai ka kore shi da ka shekara goma kuna kasuwanci da shi ko ashirin sai ka zo ka sallame shi sai ka zo ka kore shi har ma a je shari'a ma tun ga irin wannan da yawa to da haka kuma masu gidan su tsoron Allah idan ka tabbatar cewa bai ɗauki kayan ka ba da Allah ka tura masa sata domin ka kore shi ka kisa da masa. domin wata neman mafita ne don karka sallame shi in kuma ya tabbata ya dauka kana da daman ka nemi haƙƙinka har a gaban kotu a wurin za ka iya neman haƙƙinka domin shi ya jawo kansa shi ne ya haƙince ka duk abin da ka shi ya saya na na ka da khairi ya ce wannan mai tambaye bayan ya yi addu'o'i sannan ya ce malam menene hukuncin siyar da kaya da condition sharafi misali na ce duk wanda ya sayi taliya kwali goma sai kuma ya sayi ƙogon kwali ɗaya wato wannan babu wani laifi a cikin sa ba da maka a kasa domin wannan wasu za su ɗauke shi kamar ba ni tilastawa in ka sai taliya goma ila ila goma ya rike masa wuya ne ko ba ga wani yana so ya rubuta da shi eh to in ka sai taliya kwali kwali goma to za ka hada da me da goma kwali ne eh, shi ke da goma ana amfani da shi tilasta a ce dole dole sai kayi wannan ciniki shi ne matsala amma yanzu ka ma sai ka bari ka je wajen wanda zai sayar maka taliya tsalla ba tare da ka hada da omo ba kana da wannan dama to ina tilasta ba a ciki zai to sai ka hada da omo bakaru da abu da khalid ko ba ka hada da omo zai sayar maka ba sai ka je wajen wani ka saya ba to babu wani matsala kai ne kaga dama da yaro kuma akwai kamfanoni da suke da wannan in zaka sai kaza sai mun hada maka da kaza saboda kaza din baya ja baya sayuwa ana tara shi shi ma dabara ne na kasuwanci muna nan na'am jazakallahu khairan wanda yace to malam mutumin da yake kan hanya ya ga kayan da yake bukata za a kai kasuwa shi kuma ba kasuwan za shi ba shin yana iya saya to kan hanya ina ai mun yi bayanin cewa a je a taro kamar ranar kasuwa a je a taro mutane amma mutumin da yake cikin gari yana wucewa ne sai da kan zaka cewa ne da Allah da ka ta sai wannan ai ba wani matsala a ciki ba wani damuwa a ciki ba sai ka je har kasuwa ba amma wancan bayanin da muka yi na kayayyakin da ake shigowa da shi na abinci shi sa ne misali da kayan abinci kaji awaki da waye-waye da sauransu kaga ban gaya maka magi da batu da shuba da sauransu ba da wannan kaga abu ne wanda yake na cikin da so ba laifi don ka saya a wurinsa ko da a hanyar tsakanin kano ne da kaduna ka tare mota ka sai kayan mutum mai matsala a ciki ba wani damuwa na'am jazakallahu khairan wannan rubutun ya dan bani wahala sosai da kuma hausar ba ta dan bani wahala amma dai zan karanta ma'anan abin da yake so in haka ne to alhamdulillah to bayan karanta yadda ya faɗa amma sai mutum ya ka fahimta ma'ana to shi ke yace assalamu alaikum malam wani ne kuka wani ne kuka shiriki shirikin waya aka yi rubuta Mano, mandei uma ya ce wani ne muka yi cinikin waya da shi ya ce dubu goma sha takwas sai na ce nawa gaskiya sai ya ce dubu sha biyar na yarda amma gobe in na je complex complex na ne matattaran da ake sai da wayoyi a nan mina ya ce in na je complex na sayar da waya na zan ba shi kudin ya ba ni waya na sayar sai na sayar da nawa da na zo ce shi ba zai sayar min ba sai dubu ashirin wato ciniki ya canza wannan ba ya gaskiya domin mun cinikin ya riga ya kullu ya bugu. to da aka ba dole sai na ba da kuɗi ba wayan ka dubu sha takwas na saya dubu sha biyar ce na sayar to zan je in sai da waya na in zo in biya shikenan kun rubu ciniki ya riga ya kullu in sai da wayansa dole ka ka bashi wayan ya baka dubu goma sha biyar ba dama ka ce sai ka kara masa dubu biyar in ka ya ka kyauta ba kuma ka zalunce shi don ciniki ya riga ya kullu ba ka isa ka fasa ba sai in shi ya ga dama ya ce a fasa cire wannan kuma yana faruwa da yawa mutum da ya sayar maka da kaya daga bayan ya hango wata babbar riba wa sai ce ya fasa ba a fasa ciniki sai dai in kuna tare ba ku rigo ba kamar yadda muka yi bayani to wannan ba gaskiya ne ba ko wannan dubiyar ne ba wani albarka da za ta yi barin ka maka karbi dubu sha biyar din kawai Allah mata zaka na khairan wanda yace Allah gafarta malam ita mace fa yaushe ne yaushe ne za yaushe za a ce ta fita daga halin maraici Allah ya saka da alkhairi tana balaga ta fita daga halin maraici ku sani wannan ko mace ko namiji amma idan iyayenta suna raye dole su ciyar da ita ko ta balaga har sai ta je gidan miji wannan mafita suna cakuɗa wa'annan kunce-kunce guda biyu yarinyar da ba mareniya ba ko ta balaga ciyar da ita yana kanka yaro miji in ya balaga an dauke maka ciyarwarsa ya je nema ya ciyar da kansa sai dai a babin kyautatawa amma ya mace kuma ko ta balaga dole ka ciyar da ita ka gabatar da ita saboda hadarin zirga-zirgan ya mace a cikin al'umma sai zama sai an daura aure kuma ko an daura aure ciyarwan yana kanka har sai da ya tare da ita in an kai ta dakin da ya tare da ita shikenan yanzu ciyarwa ta koma kan miji to wannan ba ana maganar siyar da 'ya'ya da iyaye ke amma mareniya kuma da zarar ta bala ga yanzu ba mareniya ba sai dai idan kana son ka kyautata mata saboda miskiniya ce ba ta da uba ba ta da shi za ka kyautata mata a matsayin miskiniya wannan ma abu ne mai kyau amma ta fita daga mareniya ko namiji ko ko mace idan ya ya balaga jazakallahu khairan to nan muka zo karshen tambayoyin da ke gaban na roƙon Allah ya saka mana da alkhairi akwai daga cikin malaman mu da muke ba mu hakuri mun so a ce mu ji muryoyinsu amma saboda lokaci daga can dama na can akwai fadilatu shehu abubakar gidado daga ta nan kuma ina hango fadilatu doktor gashi nan dr idris shi ma mun so da mu ji muryansa to amma lokaci ba zai ba mu dama ba muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala sauran duka malaman mu da ke na Allah ya saka musu da alkhairi za mu ba ma shugaban kwamitin amintattu na firdaus trust foundation domin ya yi godiya da kuma jawabin rufewa na wannan muhadarori da aka yi a madadin sauran members na firdaus trust foundation professor kabir adam da zaka lafiya wasu والسلام على da محمد صلى sallallahu alaihi wasallam وعلى آله وصحبه أجمعين assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam ah, na farko muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala wanda a cikin ikon sa da rahmar sa ya samu ka wannan tsari kuma Allah ya kawo shi karshe ah, da wannan muna cewa alhamdulillah da ne da ni'amatihi da kuma salihat ah, malam sheikh mun gayyato shi daga yola muna gode ma Allah da ya sa ya amsa gayyatar mu Allah ya kawo shi nan lafiya ya gabatar da tuka tun daga ranar ah, juma'a zuwa wannan lokaci Allah ya saka da amin Allah ya tabbatar da alkhairi a rayuwarka na iyalanka Allah ya tabbatar da ladan da Allah ya aje ma masu wannan irin aiki Allah ya tabbatar da shi malamai karatun da ya zama hujja ne da ya kamata a tambaye mu a kai saboda haka mu kiyaye muhimmancin kiran malamai su zo su gabatar da irin wannan karatu shi ne don amfanin da al'umma Allah ya sa mu amfani da al'umma ita board fatan da ne da a ce zai yi domin karatu da aka gabatar da za a iya sanya shi a littafi ba za mu iya samun volumes na littattafai a kan wannan kasidu da malami amma ba mu iya cewa ko malam zai iya rubuta mana wannan saboda foundation ta dauki na waga littattafai a kan wannan abubuwa ne da suka shafi rayuwa gaba ɗaya da kuma yadda mu'amalar ta kasance a kasuwanci to da za a samar da su a rubuce ko da ta hanyar pamphlet to da foundation za ta ɗauki nauyin bugawa amfani da jama'a Allah ba mu roƙi malam ya rufe mana kuma ya mana addu'a insha da ya sa ayyukanmu da addu'o'inmu dukkanin su suka ina ganin kaman wancan zuwa na na yi lacca a kan abin da ya shafi sana'a so na farfaɗe abubuwa da yawa na fa'idodin wato aikin cin halal wanda da ke da yake gyara zuciyar mutum kuma yakan sa Allah ta'ala ya karɓi ayyukan mu kuma addu'o'in da muke yi muna fatan ubangiji ta'ala ya